لله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال سألت عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنه فأمروني بذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر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 sha hudu na'am sha hudu ga watan biyu shekarar miladiya ta 2009 a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna التجريد الصريح لأحاديث الجامع na نزين الدين ibn بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله ta'ala wannan kuma shine majalisinmu na nawa na 89 za mu tashi kan hadisin zaid ibn khalid da kuma hadisin abu sa'id al-khudri yace an zaid ibn khalid radiyallahu anhu qala sa'altu uthman ibn affan radiyallahu anhu qultu ara'aita idza jama'a falam yumni hadisin zaid ibn khalid al-juhani yake cewa ya tambayi uthman ibn affan Allah ya kara masa yarda qultu yace nace masa ara'aita idza jama'a me kake gani idan mutum ya tara da matarsa falam yumni amma bai fitar da maniyi ba qala usman sai sayyidina usman yace masa yatawadda'u kama yatawadda'u lis-salati zai yi alwala kamar yadda yake yin alwala domin sallah wa yaksilu zakarahu zai wanke zakarinsa qala usman sai sayyidina usman ya ce sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama na ji wannan magana daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama fasa'altu an zalika aliyan zaid ibn khalid ya ce sai kuma na tambayi ali ibn abi talib game da wannan والزبير da kuma الزبير بن العوام وطلحة da طلحة ابن عبيد الله وأبي بن كعب da kuma أبي بن كعب fa'amaruni bi zalika yadda yake a bukhari fa'amaruhu bi zalika sai suka umarci wanda ya yi haka da ya yi wannan abin da Uthman ya faɗa an abi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama arsala ila rajulin min al-ansar ya aika a kirawo masa wani mutum daga cikin mutanen madina faja'a sai mutumin nan ya zo a ho ya tsuru kansa yana digar ruwa faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi idza u'jilta aw quhitta fa alayka alwudu idan aka yi maka gaggawa ko ko kuma ka kasa fitar da maniyinka yayin da kake tara da matarka fa alaikal wudu alwala ce ta wajaba a kanka waɗannan hadisai biyu duk zamu ga abu ɗaya suke magana a kansa shine lokacin da mutum yake tarawa da matarsa sai kuma ya kasance bai inzali ba to menene hukuncinsa zai yi wanka ne ko kuma zai yi ba babu shakka janaba iri biyu ce akwai fitar mani khurujul mani ala wajhi siha mutum lafiyar salau mani ya fita daga gabansa sawa'un a cikin bacci ne ko ba a cikin bacci ba to wannan janaba ce ya tabbata a hadisin muslim da abu dawud daga abu sa'id al-khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal ma'u min al-ma'i ai innamal iktisalu min khurujil mani ana yin wanka saboda fitar maniyi ne wannan hadisi kaga yana nuna fitar mani yana wajabtar da wanka sawa'un ya fita ne lokacin da mutum yake tarawa da matarsa ko kuma a'a lokacin da yake bacci yayi mafarki matukar dai haka ta faru to wanka ya wajaba a kansa hadisin abu dawud da nasa'i da Imam ahmad a musnad daga ali allah kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wa alihi yana gaya masa yace idza fadakhta al-ma'a faghtasil idan ka tsarto da maniyyi to kai wanka a wata ruwayar hazafta alma'a faghtasil hazafta idan ka tsarto kaga wannan yana nuna fitar maniyyi ta hanyar sha'awa kenan domin Allah yana cewa khuliqa min ma'in dafiq an halicci dan adam daga ruwa mai mai izar juna mai tunkuɗa juna lokacin fitowarsa kaga wannan fita ce takan kasance lokacin sha'awa imamun nawawi Allah ya ji kansa da rahamarsa yana cewa wannan batu na cewa idan mani ya fita daga mutum ya yi wanka abu ne da babu saɓani tsakanin ainihin malamai gaba ɗaya wato ijma'i ne na malamai lokacin da mani ya fita mutum ya yi wanka amma ya kasance ala siha mutumin da aka dake shi sai mani ya fito ko kuma saboda rashin lafiya wata cuta ta sa mani ya rika fita daga gabansa to wannan jumhurin malamai in banda ibn hazm suna cewa babu wanka a tattare da wannan domin ba fita bace ta sha'awa ba fita bace ta ɗabi'a wani abu ne da yake ba na ɗabi'a ba don haka babu wanka tattare da wannan to sai kuma abu na biyu mutum ya tara da matarsa ba tare da ya ya abin nan ba ya fitar da wato mutum ya tara da matarsa ba tare da ya fitar da maniyi ba wanda shi ne abinda malamai suke kira iltiqa'ul khitanai haduwar kaciya biyu to shi ma wannan yana wajabtar da wanka yana wajabtar da wanka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza jalasa baina shu'abiha al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl idan mutum ya zauna akan matarsa tsakanin hannayenta da ƙafafuwanta sannan ya tara da ita to wanka ya waje ba. wannan haka take a ruwayar bukhari da muslim amma a ruwayar muslim akwai ƙarin wa illam yanzil ko da bai inzali ba kuma ya tabbata a cikin sayar bukhari hadisin aisha allah ƙara mata yarda wani mutum ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama anin rajuli yujami'u ahlahu thumma yaksal mutumin da zai tara da iyalinsa sannan kuma sai ya yi kasala ma'ana ya kasa inzali hal alaihi ma guslun shin wanka ya wajaba a kansa shi da matar wa aisha jalisa lokacin da mutum yake tambaya na aisha tana zaune sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni la af'alu dhalika ana wa hadhihi thumma naktasil hakan na faruwa gare ni ni da wannan sannan kuma mai wanka ya tabbata a cikin sayo muslim hadisin aisha Allah kara mata yarda take cewa wato kamar yadda wajen jamal idan mutum ya zauna tsakankanin hannaye da kafafuwan matarsa sannan kaciya ta hadu da kaciya to wanka ya wajaba a ruwayar tirmizi tana cewa idan jawaza al-khitanu faqad wajaba idan kaciya ta wuce kaciya to wannan wanka ya wajaba to akan wannan ne imamu nawawi yake cewa kusan wannan ijma'i ne na malamai babu saɓani da can an samu saɓani. a tsakankanin wasu sahabbai daga baya kuma aka samu ijma'i aka samu ijma'i akan cewa mutumin da ya tara da matarsa ko da kuwa bai inzali ba wajibi ne ya yi wanka an ruwaito daga sahabbai da dama cewa suna da ra'ayin cewa babu wankan akwai da sahabbai da dama wanda aka ruwaito daga wajen su cewa suna da ra'ayin babu wanka din kamar yadda za mu gani a hadisin zaid ibn khalid kaga ya tambayi sayyidina usman ra'aita idza jama'a falam yumni menene ra'ayinka idan mutum ya tara da matarsa bai yi maniyi ba qala usman sai usman yace yatawaddau kama yatawaddau lis-salati kaga kenan babu batun wanka zai yi alwala ne kamar yadda zai yi alwala domin yin sallah wa yaksilu zakarahu kuma sayyidina usman ya ce ya ji wannan daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zaid ibn khalid ya ce kuma sai na tambayi aliyan wa zubaira wa talha فسألت عن ذلك wa والزبير وطلحة وأبي بن كعب علي بن أبي طالب زبير بن العوام دكما طلحة ابن عبيد الله سيكما أبي بن كعب yace na tambayi waɗannan manya-manyan sahabban fa'amaruhu bidhalika ai fa'amaru man hasala lahu hadha bi hadha hukmi wanda abin ya faru gare shi suka umarce shi da cewa alwala zai yi ba wanka ba ibn hazm ya kawo ya kawo sunayen sahabbai da dama waɗanda aka ruwaito cewa sun yi irin wannan fatawar cewa mutumin da ya tara da matarsa sannan kuma bai yi inzali ba to babu wanka a kansa suka ce suka ce wannan shine ra'ayin Uthman ibn Affan kamar yadda muka gani a wannan hadisi shine ra'ayin Ali ibn Abi Talib shine ra'ayin Zubair ibn al-Awwam da Talha ibn Ubaidillah da Sa'ad ibn Abi Waqqas da ibn Mas'ud da Rafi ibn Khadij da Abu Sa'id al-Khudri wanda shine ya rawaito hadisin wancan sahabi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci gidansa ko ya aika a kirawo shi ruwayoyi biyu ne ruwayar Muslim famarra bihi a wata ruwayar kuma Fa'arsala ilaihi malamai suka ce babu sabani ta yiwu ya zo kofar gidan ya aika saboda haka dubin za su iya wakana za mu yi bayani akan wane sahabi ne kuma yaushe abin ya faru saboda haka aka jingina wa sa'id abu sa'id al-khudri cewa shi ma ra'ayinsa kenan haka nan ubay ibn ka'ab kamar yadda yake cikin wannan hadisi haka nan abu ayyub al-ansari da ibn abbas da an-nu'man ibn bashir da zaid ibn thabit wa jumhurul ansar da ɗaukakin mutanen madina radiyallahu anhum daga cikin tabi'ai kuma akwai atsa ibn abi rabah akwai abu salama ibn abdurrahman akwai hisham ibn urwa akwai sulaiman ibn mahran al-a'mash da wasu su da wasu kuma daga cikin ahlul zahir ana jingina wannan ra'ayi zuwa ga dawud ibn ali al-zahiri <coughs> hujjar masu cewa babu wanka na farko akwai wannan hadisi da muka karanta shine hadisin Usman ibn Affan gashi ya yi fatawa da haka kuma ya jingina abin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma hadisin Ubay ibn Ka'ab da yake cewa hadisin Ubay ibn Ka'ab yana cikin Bukhari yake cewa ya Rasulullahi idan jama'a rajulul mara falam yanzil qala yaghtasil ma massa al-mar'a ma massal mar'ata minhu thumma yatawadda wa yusalli wato ubay ibn ka'ab yake cewa ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullahi idan mutum ya tara da matarsa sannan bai yi inzali ba sai yace masa ya wanke gabansa shine ya tasilu ma massal mar'ata minhu shine gabansa thumma yatawadda sannan ya yi alwala yayi sallarsa sannan suka yi hujja da hadisin abu huraira alma'u min alma' wanda hujja ce bi mafhumil hadisi la bi mantuqihi zahirin hadisin yana nuna cin wanka yayin da mani ya fita إنما الماء من الماء إنما الاغتسال بالماء من خروج الماء الذي هو المني kaga wannan shine mantuqin hadisin kaga huwa mantuqul hadis mafhumuhu ba a wanka idan maniyi bai fita ba shine mafhumin hadisin saboda haka sai suka yi hujja da mafhumin hadisin ba da mantuqin ba sannan suka yi hujja da hadisin Abu Sa'id al-Khudri na wancan mutumin mutumin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya ziyarce shi an ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa Quba sai ya saboda rashin dan jagora da kuma rashin kyan hanya ya nemi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi alfarma ya zo gidansa ya yi sallah a wani guri domin ya riki gurin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama ya karba masa wannan kiran kuma ya yarda zai masa wannan alfarmar to an ce wannan ita ce fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a lokacin kamar yadda ya zo a cikin muslim kharajtu wato abu sa'id al-khudri yace kharajtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila quba na fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa quba hatta idza kunna fi bani salim har muka je unguwar banu salim wa qafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala babi itban sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a kofar itban wato ya aika a kirawo shi fakaraja ya jurru izarahu sai ya fito yana jan abin nan kwarjallansa zaninsa faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce a ajalna rajula mun yi wa bawan Allah nan gaggawa wato yana tarawa da iyalinsa mun yi masa gaggawa har ya bar abin da yake ya fito to shine manzo sallallahu alaihi wasallama yake tambayarsa yace la'allana a'jalnaka wa la'alla mun maka gaggawa ko faqala na'am yace eh fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan aka yi maka gaggawa wato wani daga waje ya zo ya fito da kai ba tare da ka gama abin da kake ba aw ko kuma kai a karan kanka ka kasa domin a wata gajiya ko wani abu mai kama da haka fa alaikal wudu'u ko dai ka ce fa alaikal wudu'u ya zama mubtada ne khabar ɗinsa shine alayka din wannan aljar wal majrur shine khabar muqaddam sai ka ce alwudu'u in ka ga dama sai kana iya karanta shi fa alayka alwudu'a sai zama alayka ismu abinna ismul fi'l ne sai zama yayi nasaba ne ala annahu alwudu'a amma sa nasaba ne ala annahu maf'ulun bihi kamar ka ce ina horanka da alwala ina horanka kai alwala to suka yi hujja da wannan suka yi hujja da waɗannan hadisai akan cewa wanka bai zama wajibi ba a wannan lokacin to amma wannan ra'ayi ya saba wa ra'ayin jumhurin malamai ya saba wa ra'ayin abinda malamai suka yi ijma'i a kansa na farko dai an samu hadisai sahihai waɗanda suka ci karo da wannan hadisin su ne hadisan da muka fara karantawa hadisin Aisha hadisin Abu Huraira idan taqal khitanani faqad wajaba al anzala aw duk waɗannan hadisai ne sahihai da suke nuna cewa wanka yana wajaba yayin da mutum ya tara da matarsa sawa'un ya fitar da mani ko bai fitar ba kaga waɗancan hadisai sun saɓa ma wannan ruwayoyi kuma da aka samu wanda suke nuna cewa ba za a yi wanka ba abu na biyu hadisin alma'u min alma'i da waɗannan hadisai malamai sun ce an yi aiki da wannan a wasu lokuta kafin a samu shafe wannan hukunci zuwa ga hukuncin wanka a wasu lokuta sahabbai da dama sun yi amfani da wannan wasu mayar da abin da zuwa ga karancin ruwa da ake da shi shi yasa wannan hukuncin ya aka tabbatar da shi saboda haka hadisi ya tabbata a cikin tirmizi da ibnu maja da sahih ibnu khuzaima da sahih ibnu hibban daga Ubay ibn Ka'ab yace innal futya allati kanu yuftuna annal ma'a min al ma'i yace sahabbai fatawar da da suke yi wa mutane shine idan mutum zai yi wanka mutum ba zai yi wanka ba sai wani abu na mani ya fita daga daga jikinsa sai suna yin annal ma'a min al ma'i kanat rukhsatan rakhasaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan wannan hukunci na cewa sai mani ya fita sannan mutum ya yi wanka ya ce wannan wani sauƙi ne da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi fi bad'il islami a farkon musulunci thumma amara bil iktisali ba'du sannan daga baya yayi umarni da cewa mutum yayi wanka ko da kuwa hakan ne ya faru wannan hadisi yana cikin sunan tirmizi yana cikin musnad imamu ahmad da sauran littattafai tirmizi yana cewa hadha hadithun hasanun sahih hadisi ne sahihi haka nan Ismaili shi ma ya inganta shi ya ce hadisi ne sahihi ala shartul Bukhari bayan fathu Makka aka samu goge wancan hukunci bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi fathu Makka kamar yadda aka ruwaito wato Ibn Hibban ya ruwaito daga Imam Zuhri yake cewa sa'altu urwata an alladhi yujami'u wa la yunzilu na tambayi urwa urwa ibn zubair ɗaya daga cikin manyan malaman madina daya daga cikin alfuqaha as-sab'a ya ce na tambaye shi game da mutumin da zai tara da matarsa sannan bai yi inzali ba sai urwa ya ce alan nasi an ya bil akhiri min amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne akan mutane su ɗauki ƙarshen hukunci ko hukunci na ƙarshe da ya zo daga manzo sallallahu alaihi wasallama ya kamata mutane ko wajibi ne akan mutane su yi aiki da hukuncin ƙarshe ba hukuncin farko ba ya ce haddasat ne aisha sai da tuna aisha ta bani hadisi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu zalika wa la yaktasilu yana yin haka ba tare da yayi wanka ba wa zalika qabla fathi makka amma haka gabanin a buɗe makka thumma iktasala ba'du bayan an yi fatu makka kuma sai ya ci gaba da yin wanka wa amara nasa bil ya umarci mutane da cewa in haka ta faru gare su su yi wanka haka nan hadisi ya tabbata a cikin sayo muslim daga abu musa al-ash'ari yace ikhtalafa fi dhalika rahqun min al-muhajirin wal ansar an samu sabani tsakanin mutanen makka da mutanen madina game da wannan mas'ala mutanen makka a mutanen madina suka ce la yajibul ghuslu illa min ad-dafqi aw min al-ma'i wato wanka ba zai wajaba ga mutum ba sai idan mani ya fita daga gare shi haka mutanen madina sai suka faɗi wannan magana mutanen makka kuma sai suka ce bal idza khalata faqad wajaba al-ghusl matakar ya tara da matarsa wajibi yayi wanka in ji mutanen makka abu musa al-ash'ari da ya ga wato rigima ta kaure ta car baki ta yi tsawo tsakanin mutanen makka da mutanen madina kowa na faɗar abin da yake fahimta sai abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais wanda shi ma sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya ce fa ana ashfikum min zalika duk ku bar wannan batu ne zan nemo muku maganin abin yace fa qumtu fasta'zantu ala aisha sai na tashi na je na nemi izinin a yi min iso zuwa ga aisha ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha fa udina li sai aka yi min iso aka bani izini na je na same ta fa qultu laha ya umma ko yace ya ummul mu'minina yace ya babata ko kuma ya babar mu'minai inni uridu an as'ala an shay'in wa inni astahiyiki ina so in yi tambaya amma ina jin kunyarki ina so in tambaye ki ina jin kunyarki sai Aisha ta ce la tastahi an tas'alani amma kunta sa'ilan anhu ta ce kada ka ji kunyar tambaya ta game da abin da za ka tambaye ni a kansa ummuka allati waladatka ni mahaifiyarka ce amma kuma mahaifiyarka wacce watakila za ka ji kunyar tambaya ta ita ce wacce haife ka ba inna ma ana ummuka ni mahaifiyarka ce amma mahaifiyarka wacce zaka ji kunyar ka tambaye ta wata tambaya ita ce wacce ta haife ka qultu sai abu musa al-ash'ari yace wa aisha fama yujibul ghusl menene yake wajabta wanka fitar maniyi ko tarawa qalat sina na aisha ce masa tayi alal khabiri saqatta ka dace da wanda ya san al'amarin wanda ya san kan lamarin jiya ƙarshen sura wallahu khabirun bima ta'malun na ce wallahu khabirun bima ta'malun sai na ce Allah masani ne game da abin da suke aikatawa sai wani ya rake ko kai tuntuban baki <laughs> khabirun sai in ce Allah bai bada labari khabirun daga khibra ne ce khabara shay'a ai alima da qa'iqahu in aka ce khabara shay'a da larabci ana nufin ya san abin ya san zurfin zurfin sa shine ma'anar khabara shay'a saboda ka wanda ya san abu ciki da waje shi ake cewa khabir a larabci shi yasa Allah ce wala yunabbi'uka mislu khabir in a bisa fassarar mai bada labari zaka fassara ya zaka ci nan ba mai baka labari sai mai baka labari kaga akwai akwai gwaranci da ba ai mai bada labari shine mai bada labari ba mai baka labarin abu sai wanda ya san shi shine ma'ana wala yunabbi'uka mislu khabir ina jin wanda yayi wannan gyaran sarkin yaki karami ba babba ba yana nan sai ta ce da shi alal khabiri saqatta ka dace da wanda ya san kan lamarin qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina shu'abiha al-arba wa massa al-khitan al-khitana faqad wajaba sai ta ce da shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya zauna tsakankanin kafafuwan matarsa da hannayenta guda hudu wa massal khitanal khitanul khitana kaciya ta hadu da kaciya faqad wajaba al-ghusl to wanka ya wajaba saboda haka kaga Abu Musa al-Ash'ari ya samo abin da zai rigima za ta abin nan tunda an je an tambayi Aisha radiyallahu ta'ala anha ga kuma abin da ta ji daga manzo sallallahu alaihi wasallama ga kuma abin da ta gaya masa Ibn Rajab a cikin Fathul Bari yana cewa da dama daga cikin sahabbai wanda aka ruwaito aka ce sun ce ba wanka yayin da ba a yi inzali ba an ruwaito abin da fatawar da ta saba ma wannan daga wajen su har ila yau ali ibn madini yana cewa qad wuya an ali wa uthman wa ubay ibn ka'ab bi asani da jiyadin annahum aftau bi khilafi ma fi hadha yana nufin hadisi uthman an ruwaito daga ali da uthman da ubay ibn ka'ab da salsala mai kyau sun yi fatawa da sabanin abin da hadisin Usman din da ya kunsa kaga kenan sun yi fatawa da sabanin abin da wannan hadisi wanda hadisi shi yasa ma wasu suke cewa hadisi ne shaz kamar shi Ali ibn al-Madini yana cewa hadha hadisun hadisin shaz saboda an samu fatawa tasu sabanin abin da aka ce sun yi fatawa da shi to duk da cewa ba za mu ce hadisin bai inganta ba abinda za mu ce da farko suna yin wannan fatawa kuma daga baya suka fahimci cewa wannan hukunci an shafe shi duk wanda ya tara da matarsa zai yi wanka sawa'un anzala aw lam yunzil yayi fitar da mani ko bai fitar ba ibnu rajab yake cewa waqad kana qaumun min al-ansar qadiman yaquluna innal ma'a min al-ma da farko mutanen madina duk abin da suke faɗa in an musu tambaya sai su kawo wancan hadisi innal ma'a min al-ma'i ko innamal ma'u min al-ma'i wato sai mutum ya fitar da mani zai yi wanka ثم استقر الأمر على أنه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل daga baya kuma sai al'amari ya tabbata aka tsaya akan cewa idan har mutum ya tara da matarsa wajibi ne ya wanka ko da ko bai inzali ba da dama daga cikin waɗanda da suke fatawa saɓanin haka suka saki waccan fatawa suka rike wannan amma abin da ya shafi mutanen madina mutanen makka faqad sahha anhum annahum qalu idza taqal khitanani faqad wajaba al-ghusl kamar yadda yazo cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari da muka karanta kaga ai mutanen Makka gaba ɗaya al-muhajirun abinda suka faɗa kenan kaga su ashe a cikin su sabanin bai tsamari ba daga cikin al-muhajirun akwai Umar akwai Usman akwai Ali wannan shi yake nuna maka cewa Umar da Usman da Ali gaba ɗaya sun fahimci cewa wancan hukunci na farko na alma'u min alma'i mansukh an shafe wannan hukuncin in ba haka ba yaya za a yi a ce sayyidina Usman ko sayyidina Ali ko Talha ibn Ubaidillah ko Zubair ibn al-Awwam ko Ubay ibn Ka'ab sun ruwaito wani abu na hukunci daga manzo sallallahu alaihi wasallama sannan su daina fatawa da shi kaga ba zai yiwu ba idan ba sun samu wani hukuncin ne da ya shafa na farko ba kun san wannan abu ne sananne a musulunci ana samun hukunci da farko wani kuma ya zo ya ɗauke wannan hukuncin a kawo wani sabo dal da can karan farko musulmi suna kallon baitul maqdis ne idan za su yi sallah suna kallon jihatu sham daga baya aka canza wa musulmi alƙibla suka koma suna kallon ka'aba saboda kaga an share wancan hukunci waɗanda ba su san da wannan share hukunci ba kaga za su rika yin sallah suna kallon wato baitul maqdis har sai labari ya je musu da labari ya je musu sai su bari su koma kan wanda suke yi a wanda aka zo da shi daga baya ma nan min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha ubangiji yana share aya ko ya jinkirtar da hukuncinta ko da ba a share ta ba a batta amma a ɗauke hukuncin ubangiji yana yin haka ya kawo abin da yake mafi alkhairi saboda haka ba zai yiwu ba a ce a sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali sun ruwaito wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wani hukunci sannan su kuma su yi fatawa da ta sabawa wa hukuncin da suka ruwaito babu shakka sai idan sun samu wata ruwayan ne sahihiya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da take nuna wancan hukuncin an tayar da shi ibnu abi shayba a cikin littafin sa al-musannaf ya ruwaito daga abu ja'far as-sadiq yake cewa ajma'al muhajiruna abubakar wa umar wa uthman wa ali anna ma wajaba al-haddain al jabal yake cewa mutanen makka gaba ɗaya muhajiruna sun yi ijma'i akan cewa daga cikinsu akwai abubakar da umar da usman da ali cewa duk abin da zai wajabta haddi biyu wato zai wajabta a yi wa mutum haddin bulala ko a yi masa haddin jefewa to wannan zai wajabta a yi wanka to an san kuwa mutumin da zai tara da mace wacce ba tashi ba ko da bai yi inzali ba idan ba shi da aure ko kuma bai taɓa yin aure ba ba shi da aure idan bai taɓa yin aure ba hukuncin sa me hukuncin sa aljald mi'atu jald idan kuma ya yana da aure ko ya taɓa aure to hukuncin sa arrajmu to abinda duk zai wajabta ayi wannan hukunci na bulala ko kuma na jefewa to zai wajabta ayi wanka an san kuma bulala ko jefewa babu ba sharadi bane sai an yi inzali ko an ji wani malami ya taɓa sharadin ta wannan babu wannan sharadin to haka anan ma ba sharadi bane shine abin da suke cewa muhajiruna sun yi ijma'i akai anna ma aujabal haddaini al-jalda war-rajm faqad ghusl haka na Ibrahim ibn Muslim al-Khawarizmi a cikin littafin sa at-Tuhur ya ruwaito daga Abdullahi ibn Numair daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari shi kuma daga Sa'id ibn al-Musayyib sa'id ibn musayyib sayyidut tabi'in shugaban tabi'ai sirikin abu huraira yana cewa kana abubakar wa umar ya amurani bil ghusli ya min al iksal abubakar da umar Allah ya kara musu yarda suna yin umarni da mutum ya yi wanka ko da kuwa ya samu kasala ma'anar kasala ko da kuwa bai yi inzali ba abubakar da umar suna wannan umarni imamu malik ya roto a cikin muwadda daga az-zuhri kuma daga sa'id ibn musayyib yake cewa inna umar wa uthman wa aisha kanu yaquluna idza massal qitanu al-khitana faqad wajaba al-ghusl abubakar da umar da uthman da aisha sun kasance suna cewa idan kaciya ta haɗu da kaciya to wanka ya wajaba haka nan idan muka duba littafin al-musannaf na abdulrazzaq ya ruwaito daga zuhuri shi kuma daga sa'id ibn musayyib sayyidut tabi'in yana cewa kana umar wa uthman wa aisha wal muhajirun yaquluna idza massa al khitanu al khitana faqad wajaba al ghusl wato waccan riwaya akwai ta kuma a cikin musannaf na ibnu abdul razzaq na abdul razzaq akwai ta amwadda haka nan wake ya ruwaito da salsalarsa zuwa ga ali ibnu abi talib yake cewa idan taqal khitanani wajaba al ghusl ali ibnu abi talib yace idan al khitanani wato kaciya biyu suka haɗu to wanka ya wajaba to da haka ne ibnu rajab yake cewa ka duba waɗannan duk halifofi ne shiryayyu guda hudu sun yi ijma'i akan cewa dukkan wani wanda ya sadu da matar shi ko bai yi inzali ba wajibi yayi wanka tare da cewa wasu daga cikinsu sun ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi alwala ba a yi wanka ba fa alaikal wudu a waccan ruwaya ko kuma ruwaya da yake cewa ya tawadda'u kama ya tawadda'u lis salati wa yakthulu zakarahu ko kuma ruwayar ubay ibn ka'ab da yake cewa yaghsilu ma massa mar'ata minhu thumma yatawadda wa yusalli kaga duk wannan ruwaya ce da suke dangana ta ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace to amma gashi kuma yanzu an ruwaito suna cewa wajibi ne mutum yayi wanka ko da bai yi inzali ba to kaga yace to kaga ashe da ba dan sun san cewa waccan ruwayar da suka ruwaito an samu abin da ya saba mata an samu abin da ya saba mata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama ainihin da ba za su sake fatawa ba da ba za su saba wa abin da suka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba kuma aka samu da dama daga cikin sahabbai suka yi muwafaka da su suka dace da su suka ba su goyon baya akan wannan fatawar aka samu abdullahi dan mas'ud ibn umar abu dhar abu huraira mu'adh ibn jabal wanda shine faqihul ansar mu'adh ibn jabal malami mashahuri daga cikin malaman Madina Abu Huraira Aisha ummul mu'minin Aisha a'lamun nasi haza tafi kowa sanin wannan domin ita ce matar ma'aiki sallallahu alaihi wa duk wani wanda zai bada wata fatawa akan wannan bai kai sanin da Aisha za ta yi ma wannan ba don haka kowa da kowa kurinta yake komawa shi yasa Abu Musa al-Ash'ari kai tsaye yace ni zan samo muku maganin da zai warkar da ku daga wannan rigima yana kuma zuwa ya same ta sai ta ce da shi me alal khabiri saqatta wato ka samu wanda ya san al'amarin don haka shi zai baka ansa ta kuma gaya masa ga abin da ta ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka ita ma da wannan take fatawa kuma da wannan take umarni kuma dukkan sahabban da suka ji ta ba da wannan fatawa suna riƙe fatawarta su yi aiki da ita domin abin da take faɗa ba tana faɗar ra'ayinta bane tana faɗan abin da ta ji ne daga da wannan take fatawa kuma da wannan take umarni kuma dukkan sahabban da suka ji ta ba da wannan fatawa suna riƙe fatawarta su yi aiki da ita domin abin da take faɗa ba tana faɗar ra'ayinta bane tana faɗan abin da ta ji ne daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ta san cewa sahabbai sun yi saɓani akan wannan wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza sayyidina umar daga baya ya tattara mutane gaba daya ya ce kowa ya aiki da abinda aisha radiyallahu ta'ala anha ta faɗa dangane da wannan mas'ala da a ce abin da aisha take faɗa ra'ayinta ne kawai ba ta da wata hujja da ba yadda za a yi sayyidina umar ya ƙetare ra'ayin sauran sahabbai ba waɗanda suke kawo hujja ya ce a yi aiki da maganar aisha sai dan kasancewar aisha tana bada hujja ƙarfa wacce ta doki hujjojin sauran sahabbai din saboda haka abinda take faɗa ita ta ruwaito shi ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan qaulan wa fi'lan kamar yadda yace yake faɗa yake cewa af kunna naf'alu hadha ana wa hadhihi thumma naktasil saboda haka kaga babu wata hujja da za ta sa wani yanzu ya zo ya hujja da wannan ya saba wa abinda al-khulafa'ur rashidin gaba ɗaya suka haɗa kansa ya tabbata a cikin musnad na Imam Ahmad daga ubaidullahi ibn rifa'a ibn rafi daga babansa rifa'a rifa'at ibn rafi sahabi ne daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam rifa'a yake cewa wata rana ina zaune a fadar sayyidina umar sai aka zo aka gaya masa cewa inna zaid ibn thabit yufti bi ra'yihi fil ladhi yujami'u wa la yunzilu aka zo aka gaya wa sayyidina umar cewa zaid ibn thabit yana fatawa da ra'ayinsa game da mutumin da zai yi jima'i da matarsa bai yi inzali ba wato yana cewa babu wanka aka zo aka kawo wa sayyidina Umar wannan korafin a zamanin khalifancinsa fada'ahu sai da nan ya kirawo Zaid ibn Thabit faqala sai ya ce da shi ai aduwa nafsihi ya kai makiyin kansa wato ya kai wanda kake wa kanka kiyayya قد بلغت أن nasa fi في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيك يزار كارك kana yi wa musulmi fatawa da ra'ayinka kuma a masallacin manzo Allah wani irin balaga kai haka kala ya ce ma fa'altu ya ce ni ban yi haka ba walakin ni haddasa ni umumati an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama abinda na faɗa din nan ne abinda na ji abinda baffanni na suna faɗa suka ce daga manzo Allah suka ji baffanninsa yana nufin mutanen Madina al-Ansar su na ji suna bannan fatawa kuma suna jingina ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallama qala ayyu umumatik ce suwa daga cikin baffannin naka sai yace ubay ibn ka'ab abu ayyub ansari rifa'at ibn rafi rifa'at ibn rafi yana zaune a lokacin sai ya sunan shi ya fito aka ce ai shi su ake wannan fatawar kaga ya samu kubuta faltafata umaru ilayya nan da nan sai umar ya waiwaya dubi rifa'a sai rifa ya ce wai kunna naf'aluhu ala ahli sallallahu alaihi haka muke yi a zamanin manzon Allah haka muke yi wato hakan na faruwa kuma ba ma wankan sai sai na umar ya ce fasa'altahu anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da haka ta faru gare ka kaki wankan ka je kai tambaya manzo Allah ce kake wanka qala sai saki cewa kunna naf'aluhu ala ahli zamanin sa muna yi to sai bai ci baya da <laughs> wata ruwaya sahihiya dan da nan sai sayyidina Umar ya tara mutane yace yaya abubuwan suke ya tara al'ansar waɗanda suke nan kurkusa aka tattaro su ya kuke yi duk sai suka ce ai alma'u min alma'i duk sai suka kawo wancan hukunci na farko ai idan mutum bai yi inzali ba ba zai yi wanka ba mutum biyu ne sai suka tashi suka ce a'a ba haka ba ali ibn abi talib da mu'az ibn jabal suka ce idza jawaza al-khitan al-khitana ghusl idan har kaciya ta haɗu da kaciya to wanka ya waje ba sai sayyidina ali ya ce ya amiral mu'minin bayan ya faɗi waccan magana sai kuma ya yace ya sarkin mu'minai yana nufin sai na Umar inna a'lama an-nasi bi hadha azwajun nabiy sallallahu alaihi wasallam waɗanda za su fi kowa sanin wannan hukuncin su ne matan manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka a ji a tambaye su mana da abin da ya sani na hukunci sai ce to amma waɗanda za su fi kowa sanin hukuncin wannan matsala su ne matan annabi sallallahu alaihi wasallam aje a tambaye su mana fa arsala ila hafsa sai da umar sai aika zuwa ga yarsa hafsa me ta sani faqalat sai ta ce la ilma li ni ban san komai ba akan haka ta yi ta ji kunya saboda mahaifinta ne fa arsala ila aisha sai ya aika wa aisha faqalat sai ta ce idza jawaza al-khitanu al-khitana faqad wajaba al-ghusl labari ya zo aka gaya wa sayyidina umar abinda ta ce ga hukunci fata haɓɓama umar sai umar ya fusata da dandazan mutane duk abin da suke faɗa ba sa yin ba sa faɗar abin da sai da tana Aisha ta faɗa din nan suna cewa sai sun inzali suke wanka sa wannan sai sai ya fusata shi sai ya ce la yablughuni anna ahadan fa'alahu wa lam yaktasil illa an haktuhu uqubatan ce daga yanzu duk sanda labari ya zo min cewa wani yayi aika aika irin wannan sai ya ji a jikinsa sai da uwar ba wasa wannan riwaya tana cikin musnad imamu ahmad ibn rajab yake cewa kaga anan za mu karu da abubuwa kamar haka na farko dai za mu fahimci cewa al'ansaru kasiran minhum yuqallidu ba'dhum ba'dha yuqallidu ba'dhum ba'dan sashin su yana yi sashi ta kalidi ne wato kawai wanda ya ji wancan yana faɗa shi ma ya rika faɗa wanda ya ga yana yi wannan ma ya rika yi ba wai sun ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam bane sai yan kaɗan ne suke da ruwaya marfu'iya kamar shi Usman din da da, da Ubay ibn Ka'ab da aka faɗa sannan lokacin da annabi sallallahu alaihi lokacin da sayyidina Umar ya tara su din nan zamu ga cewa babu cikin su wani wanda ya kawo ruwaya sarihiya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama abinda kawai suke suka hujja da shi kawai shine abinda suka suka suka rika yi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama da Umar kuma ya tambaye su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san da wannan abin da kuke yi ya zan ba su da ansa akan wannan suka sake maimaitawa kunna da naf'aluhu ala ahdi rasulillah wanda yana nuna maka cewa ashe wasu ruwayoyin ma akwai wahami da ake jingina ma wasu daga cikin su akwai wahami ba haka din suka ji ba kuma wannan ruwaya tana nuna mana su mutanen makka almuhajiruna sun saba wa al'ansar akan wannan su suna da ruwaya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda take nuna idza massal qitanu qitana faqad wajaba al-ghusl hatta shi kansa Usman din radiyallahu ta'ala anhu ya koma ga abin da suka ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda haka aka samu su ma al'ansar din sun koma kan waccan fatawa ta biyu ko wancan hukunci na ƙarshe har shi kansa Ubay ibn Ka'ab wanda ya ruwaito wancan hadisin da muka karanta da cikin bukhari wanda ya ce mutum ya alwala kawai ya wanke gabansa ya alwala ya sallah shi kansa ya saki wannan ra'ayi ya kuma ba mu labarin cewa wannan hukunci na farko ruksa ce a farkon musulunci daga baya aka shafe ta wani sauƙi ne da musulunci ya zo da shi daga baya aka shafe shi kaga wannan yana nuna maka sun samu bayani cikakke daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda babu wani shakka babu wani wata shubuha a cikinsa saboda haka suka saki ra'ayinsu a cikin muwadda na imamu malik ya ruwaito daga yahya ibn sa'id al-ansari daga abdullahi ibn ka'ab maula uthman mahmud ibn labid sahabi ne kankani ya nabi sallallahu alaihi ya bar duniya yana dan kankani don haka babu wasu abubuwa da ya ji daga annabi sallallahu alaihi kai tsaye sai dan abubuwan da ba a rasa ba wanda kamar hadithul majja mahmud ibn labid ya tambayi zaid ibn sabit kuna tuna wannan suna a cikin karatunmu zaid ibn sabit shine dazu muka ce an zo an gaya wa sayyidina umar yana fatawa da ra'ayinsa a cikin masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama sayyidina umar ya kira shi ya ce wato haka balaga a masallacin manzo Allah na kake faɗar ra'ayinka da ya saba wa hukuncin manzo sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya bashi labari a ya ce a shi baffannin sa yaji suna wannan fatawa to mahmud ibn labid ya tambayi zaid ibn sabit game da mutumin da zai tara da iyalansa sannan ya yi kasala bai yi inzali ba Zai ibn sabit sai ya ce ya tasilu ya je ya wanka ya sake ra'ayi ko bai sake ba domin me sai na umar ya ce duk wanda aka ji zai ji a jikinsa sai mahmud ibn labid ya ce inna ubay ibn ka'ab kana la yara al-ghusla shi ai ubay ibn ka'ab al-ansari babban malami shi baya ganin ai wankan sai zaid ibn sabit yace inna ubayyan naza'a an zalika qabla an yamut wannan ra'ayi da kake jingina wa ubay ibn ka'ab ya saki wannan ra'ayi gabanin ya bar duniya wannan magana tana cikin muwadda na imamu malik da kuma musnad na imamu shafi'i sai na alma'u min alma'i hadisi ne mansuhi haka nan abinda aka ruwaito daga usman da wannan ruwaya da aka rawaito daga abi sa'id al-khudri do hadisai ne mansukhai hadisai ne da ba a aiki da su hadisai ne da wasu hadisan suka zo suka shafe su hukuncin su ya tashi daga aiki wannan shine ra'ayin jumhurin malamai al-fuqaha wal muhaddithin imamu shafi'i imamu ahmad imam malik muslim bukhari bukhari wasu yin kokarin su wa bukhari ra'ayin da ya saba ma wannan saboda a cikin sahihinsa bayan ya kawo hadisin Uthman sai ya kuma kawo cewa ya kawo shi saboda sabanin da ake yi a kai sai ya ce wal ghuslu ahwatu amma yin wankan shi ya fi zama shi ya zama ihtiyadi kaucewa sabani sai wasu suka ce kaga bai ce wajibi ba don haka sabani akwai waɗanda suka jingina wa Imam Ahmad cewa yana fatawar cewa babu wanka da aka gaya masa ya ce wallahu musta'an wallahu musta'an wato yana takaici a yi masa irin wannan ƙarya ya ce ana min ƙaryar da tafi wannan ma haka yake cewa ya ce ana ma min ƙaryar da tafi wannan yana cikin masailu masailu Ahmad riwayat ibn Salih saboda haka zamu ga Imam Malik a cikin muwadda shi bai ma kawo ruwayoyin da suka saba ma hukuncin na ƙarshe ba gaba ɗaya ya kawar da kai daga duk sauran ruwayoyin irin su alma'u min alma irin hadisin zaid ibn khalid din nan da kuma hadisin abu sa'id al-khudri da hadisin ubay ibn ka'ab gaba ɗaya ima abin nan imam malik duk da gashi sun tabbata da kyakkyawar salsala amma imam malik bai kawo su ba saboda yana ganin cewa hukuncin su ya tashi daga aiki kawo su kawo kama kawo rudani ne saboda haka mun tsaya mun yi bayani a kansu cikakke saboda karatu ya biyo ta kansu dan kada wani ya fakke ya ce ai a bukhari an ce ba sai an yi wanka ba an ce ya tawadda'u kama ya tawadda'u lis kuma an ce wannan shine ra'ayin Ali da Zubairu da Dalha da Ubay ibn Ka'ab kaga Ali da Zubairu da Dalha da Usman duk suna cikin al-asharatul mubashirin bil janna kai ta kamba ma abin kai ta hura shi karshe ka kawo wani hatsaniya da wani rikici marar kan gado marar ma'ana to shi yasa shi ilimi yake da ake son a ɗauke shi daga tushensa daga malamai waɗanda suka yi bayanin sa dalla dalla kada ka shige shi da ra'ayinka inda a ce zaka ɗau littafin haka kawai kana ta bin hadisan haka to zaka samu rudani gashi ne nan an ce a haka har ma hadisai guda biyu duk gasu a jere an ce fa alaikal wudu kai kuma gashi ana ce maka kai wanka idza masal khitanul khitana faqad wajaba ghusl kaga sai ka samu rudu watakila in ba baka san wancan riwaya ba wannan ka fara karantawa sai ka ce ashe da dama mutane ba daidai suke yi ba da suke fatawar wajabcin wanka kaga ibnu hazm duk da cewa dawudu zahiri an ruwaito yana cewa babu wanka ibnu hazm ya saba masa shi yana ga wajibi wajibi a wanka shi kusan akwai wasu abubuwan ma da ya ma fi sauran malaman tsanantawa dan kaga sauran malaman cewa suka yi sai idan da sha'awa idan da sha'awa ko a bacci amma inda rashin lafiya ne ko duka eh, mutu aka dake shi har abin da ɗinsa ya fita daga gabansa kaga sauran malamai gaba ɗaya cewa suke wanka ibnu hazm ce sai an yi wanka idan suka gaba wanka babu kitabu wala sunna wala qiyasun sahih da yace haka sai saboda me yace yanzu dan an dake mutum zafin duka yasa ya bawali ko kashi sai a ce ba zai tsarki ba to kaga shi har ya ma wuce su gaba ɗaya shi waɗanda kawai ya ware eh, da wanda yake mahaukaci mahaukaci da mukura da yaro ƙarami shi yaro ƙarami idan ya tara da mace ba zai wanka ba saboda shi an ɗauki alƙalami da kansa hakanan mahaukaci hakanan mukura don an ɗauki alƙalama da kansu amma sauran ya ce ko ma waye sai ya yi ko ta wani hali ne kuma to kaga a nan saboda matsalar akwai hadisai da dama akwai maganganu na sahabbai da dama wanda suka zo shi ya sa ma bai ɗauki ra'ayin malaminsa ba ya jingina ra'ayin malaminsa shi ya sa malamai suka ce da an samu saɓani amma daga baya aka zo aka samu ijma'i saboda ka hikaito wani abin da ya saba ma wannan kawo abin nan kawo wani abu ne da zai keta ijma'i wanda bai halatta ba kafin rufe karatunmu akwai hadisin abdullahi ibn ghaffal wanda muka muka manta ba mu dan yi tsokaci a kansa ba wanda yake cewa wa affiruhu thabinata biturab hadisin hadisin kare idan yayi lallage a cikin kwanan ɗayan ku ya wanke shi sau bakwai ulahun da biturab wankin farko da turbaya a ruwayar abdullahi ibn ghaffal wanda tana cikin sayo muslim yace ya wanke shi sau bakwai faksiluhu sab'an wa affiruhu thamina biturab ku wanke shi sau bakwai wankin na takwas kuma ku sa kasa ku goge kaga sai kasa ta zo a na takwas bayan kuma ga waɗancan ruwaya ruwaya abu huraira ita tana cewa sau bakwai ulahun da wanda mun ce wannan ruwa ita ce tafi inganci ulahun da biturab to ya za a haɗa waɗannan da wannan za mu ga cewa duk malamai suna duba hadisin abu hurairah ne ba sa duba hadisin abdullahi ibn mughaffal dan farko ta fuskar karfin isnadi hadisin abu hurairah ya fi hadisin abdullahi ibn mughaffal wannan janibi ne na tarjihi janibi ne da zai iya rinjayar da hadisin abu hurairah sannan kuma hadisin abu hurairah shine ya shahara hadisin abdullahi ibn ghaffal idan ka dubi salsalarsa duk hanyoyinsa za ka ga cewa gaba ɗaya galibin waɗanda suka ruwaito shi daga ɗabaka ta farko ta biyu ta uku duk yawanci za ga mutane iraki ne don haka bai ma sa fara fita ba sai a wajen karni na biyu ya fara ma fita daga iraki ya fara shiga wasu wurare sai haka bai ma yaɗu ba kamar hadisin abu huraira da zaka samu a isnadinsa zaka samu malamai na garuruwa daban-daban da sun ruwaito shi shi yasa za ka ga in banda alhassan albasri alhassan Basri shi ya yi fatawar cewa ta takwas a sa ƙasa mutumin basra mutumin iraki ne shi wannan ya samu hadisin da wuri ya yi wannan fatawa sai ibn sirin wanda shi ba ake jingina masa sai wata ruwaya ta imamu ahmad cikin ruwayoyinsa amma ruwayar da take tare da da jumhur ita ce ruwayar da tafi inganci daga maganganu da aka rawaito daga imamu ahmad saboda haka ana wankewa sau bakwai ana sanya turbaya a wankin farko suna cewa wannan shi ya fi ma hatta ta fuskar kiyasi domin in kasa a ta farko kasa kasa za ka biyo da ruwa kuma ka wanke kasar amma in a ka wanke sau bakwai a ta ƙarshe kasa a kasar kuma sannan za ka biyo da ruwa kaga wankin ya koma maimakon bakwai saboda haka ashe kaga a ta fuskar kiyasi ma ruwayar abu horaira ta fi zama daidai sama da ruwayar Abdullahi ibn Mughaffal shi yasa Bukhari ma bai fitar da ruwayar Abdullahi ibn Mughaffal ba Muslim shine ya fitar da ita wannan shine yaro da muka wance ba mu ba a wancan lokacin Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wa sallallahu alaihi wasallama ala nabiyina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in kada manta akwai littafin minhajus sunnah nabawiyya fi radd ala shi'at al-qadariyah al-imamiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala littafi ne wanda a sani na ba a taba samun wani wanda ya rubutu ya kwankwashi aƙidar Shi'a ba yayi kace kace da ita kamar wannan littafi a gaskiya littafi ne wanda su kansu Shi'a suna jin haushin Ibn Taymiyyah saboda shi domin ya fito da jahilcin Ibn Mutahhir al-Hilli da jahilcin Shi'a Ibn alhilli wanda shine yayi wani littafi sunan shi minhajul minhajul minhajul karama ya ya fito da magana shi'a ya zazzagi sahabbai ya nuna cewa sayyidina ali shine ya kamata ya zama khalifa bayan manzo sallallahu alaihi wasallama abubakar da umar suka yi kutu-kutu suka kwace shugabancin suka bawa kansu ya ka kawo wai hujjoji akan wannan daga littattafan ahlus sunna shi ibnu tahir ibnu mutahhir al-hilli wanda ibnu taymiya yake ta ibnu ibnu al-munajjis dai to ya rubuta ma wani sarki ne domin ya shi'antar da shi to shine labari ya zo kunna ibnu taymiya alhilli hilla hilla cikin iraki ne wanda hilla garin hilla a cikin iraki yake saboda ya rubuta wannan domin a karanta ma wani sarki ya zama dan shi'a to shine ibnu taymiya shi kuma mutumin sham ne kun sani mutumin siriya ne mutumin dimash babban birnin kasar siriya a yanzu saboda ka labari da ya zo masa sai ya ga ya kamata ya rubuta littafi ya yi kace-kace da wannan shi da ya rubuta littafinsa minhajus sunna minhajus sunna littafi ne babba wagegen littafi domin sifilinsa tara ne sifili tara ne ɗaba'ar muhammad rashad salim allah ya ji kansa sifili tara kuma ya zuba ilimi ba kankani ba a ciki ba za ka ƙara sarawa ibn taymiya ba ka sakan masa tuta sai ka karanta wannan littafi a gaskiya kusan duk wanda yake gwagwarmaya da aƙidar shi'a yake kokarin nuna bacin ta da lalacewar ta to wajibin sa ne ya karanta wannan littafin haka nan wanda yake jin abin da shi'a suke yadawa na shubuhi yana da kyau kai duk ma musulmi ya kamata a ce yana da wannan garkuwa shi wannan littafi abin nan eh? eh bari in gama magana. to kasancewar littafin babba ne kamar yadda na gaya muku wajen sifili tara ne wani malamin mu Sheikh Abdullah Runaiman yaga cewa akwai inda ibnu taymiya yakan faɗaɗa da yawa ya kawo wasu maganganu waɗanda watakila ma mai karamin karatu ma ba zai fahimci mai aiki sai kamar ma zauranci aiki wani lokaci zai zai ɗauko wata matsala ta nahauce ma wani lokaci a shiga ilmul kalam wani lokaci a shigo fiqh wani lokaci a shiga hadisi wato kamar yadda dai kuka dan ji salon yadda yake yake abin a cikin ilmin wanda muke karantawa to saboda haka sai ya ga bara rairayo abin da yake madarar littafin da take da alaka da shi a ɗan, sai rairo su a cikin sifili ni sifili biyu na sani amma kuma daga baya na gan shi da sifili ɗaya ina so in yi mukarana ko ya ƙara rairaye shi ne to akwai ɗan uwanmu abokinmu abokin karatunmu Dr. Muhammadu Mansur Ibrahim a mu'assasa su ta mu'assasa su ahalil bait a can Sokoto kun san yadda suke ta gwagwarmaya da harkar shi'a da yan shi'a to ya haɗu shi da wasu 'yan uwa suka fassara littafin zuwa hausa yadda kowa ma zai iya karanta har ma ɗalibin da yake iya ɗaukar littafin na larabcin to yana da kyau ya samu na hausa ɗin don zai taimaka masa wajen fahimtar abin da yake cikin abin nan shi dr muhammadu mansur shine wanda ya yi shirafi akan aikin har aka gama to an buga littafin ya aiko shi nan kano inda yake cewa yana so a watsa shi a cikin majalisai da ɗalibanmu ya zama na sun mallaka je ya kamata a ce na na faɗa a gurin karatu a sai Allah ya mantar da ni ko in ce sai shaidan ya mantar da ni afwan sai na manta ban faɗa ba amma insha Allah littafin za a fito da shi za a kawo shi a masallatai da nan da duk ma duk inda ahlus sunna suke shi na Hausa din da aka fassara larabcin kuma yana nan a kasuwa da manhajar sunna yana nan muktasar din ma ina jin yana nan saboda haka yana da kyau a mallake shi domin alal akalla za ka san ta yaya za ka fito wa shubuhar 'yan shi'a domin za ga suna cewa ba mu yi hujja da littattafansu to wannan shi ma ibnu tsahir al-hilli abinda ya kokari yayi kenan wai ya dauko littattafan ahlus sunna ya hujja da su bukhari muslim tirmidhi nasa'i ibnu majah amma kuma yana ci zagin sahabbai ne kuma abinda yayi wa suka yi wa littafin farashi dan littafin babba ne saboda ya ya doshi wajen shafi 600 da wani abu kaga babban littafi ne abinda suka yi farashi za su sayar da shi 1200 saboda a masar aka buga shi kuma dala ta tashi akwai dai abin nan tsadar bugu sosai amma dai wannan shine farashinsa don haka wannan shine abin za a ke za a sayar da shi ko da za a gan shi kan ma ka tambaya in an ce ka da 300 ka ce a'a da ɗari biyu malam ya ce abin da ya gaya mun kuma abin da waɗanda duk za a bawa haka dole za su sayar yadda ya faɗa ba za a ƙara ko kwabo a kai ba an gane ko duk wanda ya ƙara maka kaka yadda in ya hana ka kuma ka zo ka gaya mun eh? ba tari. idan mutum ya yi mafarki yana ana tsananin sanyi kuma ba zai iya wanka ba to zai iya yin taimama idan har sanyin zai cutar da shi idan ya yi wanka zai iya yin taimama duk sanda amfani da ruwa zai sa a cutu to taimama ta halatta nakan ji ana yawan cece ku ce game da yi wa mata kaciya don Allah mai musulunci ya ce game da hakan ai wani hadisi da muka yi ta karanta yau ya isa ya zan ansa idza massal khitanani me khitanani khitanur rajuli wa kaga ashe kenan ana ana yin khitan a musulunci sai dai kaciyar namiji wajibi ce kaciyar mace mustahabbi ce ba tilas ba ya halatta mutum ya yi wanka da soso da sabulu yayin da zai yi wankan janaba idan ba a cikin ruwan zai sa sabulun ba da sosan idan shawa ce misali take zubo da ruwan daga sama ba komai don ya sa sabulu da soso a jikinsa domin ruwan ne ke iske sabulun ba sabulun ne iske ruwan ba kun kan akwai bambanci ko tsakanin abin da zai lalata ruwa ya iske ruwan ko ruwan ya iske shi ina jin mun yi wannan magana lokacin da muka yi magana akan ba mu zo hadisin baulul arabi ba ba mu karanta shi ba ko yawwa don haka babu komai idan shawa ce ko kuma a in ya shafa ruwan sabulun a jikinsa ruwan zai iba amma in har sabulun zai shiga ruwan ya canza masa kama ko ɗanɗano wannan ba zai wanka da wannan ruwan ba yace me meye ma'anar wannan hadisi an anasin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al abdalu 40 rajulan wa 40 imra'atan kullama mata rajulun abdalallahu makanahu rajulan wa kullama mata imra'atun abdalallahu makanaha imra'atan akhrajahu ad-dailami yace daga Anas yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace abdalu su su 40 ne maza 40 mata 40 duk sanda a badali ɗaya ya mutu <laughs> to sai a canza wani a madadinsa wato duk sanda wani ya mutu sai a naɗa wani ya maye gurbinsa in mace ce ita ma ta mutu a nada wata ta maye gurbinta ya ce wannan hadisi akhrajahu dailami a duba alhawilil fatawil juz'i na biyu shafi na 245 na'am dailami ya rawaito shi amma hadisin ƙarya ne dukkan hadisan da aka rawaito kan abdalu malaman hadisi sun ce duk na ƙarya ne malaman hadisi wanda suka san masana hadisi duk sun faɗi cewa waɗannan hadisai na ƙarya ne babu wani hadisi da inganta akan abdalu ko annujaba'u ko al'autadu duk wannan ƙarerai ne na na sufaye an ce al'abdalu su su su su shi imam ahmad ya ce in ma akwai wasu abdalu to alul hadisi ne abdalu <laughs> wannan ba gaskiya bane na'am shi ne malam sani ke cewa an ce ruwa jabir abu zubair an jabir abu zubair an jabir ruwayar sa sahihi ya ce al'akalla ka ce ruwa ce hasana abinda aka jefi abu zubair da shi na tadlisi bai inganta ba wai wasu mutane ne waliyai na musamman wanda ubangiji ya ba su wani matsayi na musamman su su arba'in ne a duniya duk sanda wani ya mutu sai a naɗa wani a makwafinsa hakanan a cikin mata ma akwai abdalu saboda haka su ne waliyan duniya su suke rike da duniyar wannan duk ƙarya ne hadisin abu huraira da yake cewa man aqala musliman bai'atahu aqala Allahu asratahu me ma'anar wannan hadisi hadisin yana nufin idan mutum ya yi ciniki da wani ko a kulla ciniki ya saya ka sayar masa ya baka kuɗin ko bai baka ba amma ciniki ya kullu sai daga baya yi tunanin cinikin nan fa shi yana ga zai fasa to kaga a ka'idar musulunci sai dai kai masa alfarma ba wajibi bane ka mayar masa da kuɗin sa tunda ciniki yanzu ya kullu kai ka mallaki kuɗin shi ya mallaki kayan yanzu kuɗin ya zama naka kayan ya zama nashi kowa ya je ya juya abin da ya mallaka yadda yake so idan ya dawo ya ce ga kayanka ni na fasa cinikin ba wajibi bane ka karba amma ana son mutunci wani lokaci sai ka dubi mutunci ka taimaka masa ta yiwu akwai wata matsuwar da ta taso wanda dole ne ya mayar da wannan ciniki don ya karbi kuɗin ya yi wannan matsuwar da su to shi yasa hadisin yake cewa wanda ya soke ko ya sauke a ciniki da ya yi da musulmi shi ma ubangiji zai soke tuntuɓar sara na gobe kiyama in ka haƙura ka janye cinikin ubangiji zai janye wannan tuntuɓe da za ka yi na laifuffukan kara na gobe kiyama a yafe maka kai ubangiji ya maka alfarma don haka al'iƙala a musulunci mustahabbi ne domin akwai ta'awun alal birri wat taqwa قارن بياني أكون وانا حديثي من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا wanda ya kashe nan kansa da wani ƙarfe to karfen yana hannunsa zai rika dabawa cikinsa wannan karfe a cikin wutar jahannama yana mai zama a cikin ta dindindin har abada wasu malamai kamar shaukani cikin nailul awqar yana cewa dukkan hadisan da suka zo akan cewa wani ba zai fita daga wuta ba ko wani ba zai shiga aljanna ba to a bar su a yadda suke kamar la yadkhulu aljannata namamun ko qattatun mai gulma mai kai kawo tsakanin mutane da gulma ba zai shiga aljanna ba ko la yadkhulul jannata mudminul khamri wanda ya mutu yana tataccen dan giya ba zai shiga aljanna ba malamai abinda wasu suke cewa la yadkhulu ibtida'an wa yadkhulu intiha'an ba zai shige ta ba a karan farko sanda mu'mine suke shiga sai dai an kai shi wuta ya gama zaman kasansa a wuta sannan a da shi la yadkhulu anan kore shigarsa ne ta karan farko ba wai kore shigarsa ne gaba ɗaya ba shaukani yana ganin irin wannan a basu a yadda suke kawai ba zai shiga ba zai shiga ba kada wani ya zo ce mana zai shiga da farko ko ba zai shiga ba kawai ba zai shiga ba irin wannan hadisi shi ma malamai sukan ɗauki a nan da al-maqamu daɗewa a cikin wutar amma ba lallai yana nuna har abada ba wasu kuma su fassara hadisin da cewa wanda ya mutu ba imani man qatala nafsahu ana nufin kafiri ba mumini ba domin mumini ubangiji ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk abin da bai kai shirka ba to ubangiji yana gafarta shi wanda ya kashe kansa ba shirka yayi ba amma yayi babban laifi yayi kabira saboda haka cewa zai dawama a wuta ya saba wa aqida ta ala sunna domin ya saba wa suka da dama da suka yi tawaturi a alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa suke tawilin wannan hadisai da cewa ko dai ana nufin kafiri ko kuma ana nufin zama a dade a cikin wuta wanda shi ma a larabci akan kira shi al shi yasa malamai suke fassara wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mitta fa humul khalidun da cewa al-khulda ana nufin dadewa a duniya dadewa wacce wuce hankali suna kawo wannan hujja a lokacin da suke maganar mutuwar khadir duk da cewa al-khulda aka ce dan wani ya ce to ai ba ta akai zai dawoma ba ce a al-khulda ana nufin dadewa al-baqa at-tawil wanda yace wanda yake khilaful ma'luf ya saba abinda aka sani a al'adance saboda al-khuld ana itlaqin sa akan al-baqa at-tawil in mace tana jinin haila za ta iya ɗaukan alkur'ani kuma za ta iya zama a masallaci a matsayinta na mai neman ilimi domin masallacin a domin masallacin shine a matsayin ajinku to ina ga mun taba magana akan akan wannan matsalar ɗaukan alkur'ani ana son mutum da yake da ɗahara ya ɗau alƙur'ani wannan shi ne ya fi kamala idan akwai matsuwa ga wanda yake karatu wanda yake karatu akwai matsuwa babu wani nassi karara da ya hana ya ɗau alƙur'ani ɗin ina jin lokacin da muka yi maganar tafsirin la yamassu illa almutahharun mun yi dogon bayani akan akan wannan matsalar karatun ne wannan ya zo yau wani kuma gobe wani ne zai zo wani da a ce dai duk a karatun ba za a ita koma baya ba an yi ma bayani mai tsawo ya kamata ka zama malami kai ma akan wannan matsala da sai dai sai dai ka fasa ma wasu kwan to amma yau wanda ya zo gobe kuma yanzu karatun da muka yi yau gobe kuma za ka ji wani ya zo yana tambaya kansa to kaga irin wannan ba inda za a ji idan ya kasance a cikin matsuwa take za ta iya ɗauka kuma shigar mace mai haila masallaci shi ma saɓani ne na malamai wanda shi ma rashin hujja ta cewa ba za ta shiga ba ko da da larura wannan tafi ƙarfi ma'ana babu hujjar da take nuna haka akwai hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa a sai da Aisha ta dauko masa tabarma a masallaci take cewa ya rasulullahi haila nake annabi sallallahu alaihi wasallam ya haida tuki laysa fi yadiki wato haila ki ai ba a hannunki take ba dan haka ba bata masallacin zaki da hannunki wadan kin shiga kin taba tabarma haka nan hadisin wannan jariya wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi mata ina cikin bukhari akai mata aka yi mata rumfa a cikin masallaci take zama kuma ta balaga kaga ta zauna tsawon wata ɗaya ba bai yadda ta zauna tsawon wata ɗaya face abinda ya zo mata musamman ma yarinya ce budurwa ba ba wacce aka yanke tsammanin haila ta tare da ita ba saboda haka wannan yasa da yawa daga cikin malamai suke ganin babu hujjar da ta hana to amma idan har za ta bata masallaci misali to bai halatta ta zauna ta bata masallaci ba a yanzu an samu abin da yake kiyaye mata daga bacewar jikinsu ko bacewar abin nan saboda haka in akwai larura ta koyan karatu za a iya bata dama ta shigo ta yi karatu a masallacin ko da ko tana haila wannan babu komai na'am shikenan ko to wa sallallahu wa ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in